Mun ci champions. bala'i madara ya tana madara tashin hankali rala madara ganin logo jikin ki ɗaya tamma da makiya hankali ya kai waya na kake jirgi ba amma wai juya to Vinicius Waɗin sunan ka ɗaya sa makiya zuwa ya kai wallahi yau kan horin cikin da nake ciki sai an yashe min shago gaba ɗaya na koma maciyacin ƙarhi da yaji ku shiga shago na ku kwashe duk abin da na tara in sake sabon nema dan girma Allah ka ku tausaya min ku kwashe duk abin da hunka gani daki sun kare ga buwa nan ka kwakwashe me bi don mai tare da kulab ɗin Real Madrid bai tare da bakin ciki ko karata jama'a yourself for the boss.